rabu da su. لا fil أنهم في الآخرة lalle su a ranar lahira su ne waɗanda suka fi kowa hasarar ciniki ta yadda suka musanya kafirci da imani suka musanya duniya da lahira suka musanya azaba da